ji daɗi da Allah ya sa na zo wurin taron na koya abubuwa da yawa daga wurin taron na daga ciki na koya cewa um, fyaɗe kuma an gaya mana cewa ko da an yi ma mutum fyaɗe kar mutane su dinga guduwa saboda shi ba abin kyama ba ne ba bai wuce kan kowa ba kowa zai iya faruwa da shi ni da ku da kowa da kowa Na ji daɗin zuwa taron nan, abin da na koya a taron shi ne idan aka yi ma mutum fyaɗe kada ya nuna tsana ko kuma ya nuna bai ji daɗi ko kuma ya nuna dinga tsanar mutum yana kyarar shi a kan tsana. Wannan muryoyin wasu ɗaliban makarantar sakandare kenan ke bayyana irin darussan da suka ɗauka yayin da wata ƙungiyar ɗaliban lauyoyi ta yi musu bita dangane da fyaɗe a jihar Kano. Wacce aka mafaɗe kar su nuna mata tsana saboda in suka nuna mata tsana nan ba za za ta ji daɗi ba za ta iya kashe kanta don mutumin da aka saɓe bai kamata cewa a nuna masa rashin jin daɗi ko a rinka takura masa ko musguna masa ko kuma mai wani abin da zai iya janyo mai wani hatsari ko ya kashe kansa ko kuma ya tunanin ya je ya wani action akan wani abu wanda zai yi abin nan ba ya kamata a rinka nuna musu soyayya da kuma janyo su cikin jiki domin haka shine zai ba su damar shakula jama'a kuma su cire wannan damuwar ta wannan fadin da aka musu wani wata mai rajin kare haƙƙin ɗan adam na ƙungiyar isa wali barista amina hanga ta ce sakacin wasu mahukunta na rashin hukunta waɗanda suka aikata laifin fyaɗe na daga cikin abubuwan da ke ƙara ta'azzara matsalolin fyaɗe. jihar kano akwai doka yanzu akan fyaɗe wanda aka yi ta amending a 2014 cewa duk wanda ya aikata wannan laifi za a ba su daga shekara goma sha hudu zuwa rai rai amma har yanzu muna samun alkalai da ne su ba da koda ko shekara biyu shekara biyar shine ɗaya daga cikin abubuwan da yake sawa har yanzu ba a daina baya tsorata mutane ko sun san cewa ma akwai wanda ma kuɗi ake bayarwa cin hanci sai ka ga an saki mutum amma wanda aka yi ma nan fa you know ba a kwato musu 'yancinsu ba wannan kuma an kyale shi ya ci gaba da fyaɗe abu ne da ya kamata a ce gaba ɗaya mu da mu da muke cikin ƙungiya masu zaman kansu da gwamnati da mutane kansu a riƙa wayar ma mutane kai cewa fyaɗe ne da babban laifi da ya kamata a ce duk gaba ɗaya mu haɗa hannu da ƙarfi ake cewa kenan ko mu magance wannan abu yake ta ƙaruwa kullum ake kawo report ko a rediyo ko a jaridu ko mu samu kefis ana kawo mana mu ga cewa har yanzu babu wani abu da ake yi ƙwararru haka dai zai sa mutane suke aikata wannan abubuwan su ji tsoro su daina. Ƙungiyar ta ƙara da jan hankalin gwamnati da ta ƙara mai da hankali wajen ganin an hukunta masu aikata laifin fyaɗe yayin da ta ji hankalin iyaye da su ƙara sa ido akan 'ya'yansu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.